وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا كودكو كودو ga watan rabi'u kudu nake daidai nake ko uku yau muna uku ga watan rabi'ul al-akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ishirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya shi Allah ya sake dawa da mu a wannan masallaci masallacin abu ubaida tamil jarrah wanda ke arkilla sakkwato inda muke gabatar da karatunmu a sati-sati a cikin littafin al'ibana an usulul diyana na shaikhu malami abul hassani al'ash'ari imamul mutakallimin rahimahullahu ta'ala inda yake kokarin ya bayyana da aqida ahlus sunna wadda ita ce tafarki madaidaiciya yana tare da mu muna cikin albabu sabiu babu sabi ana maganar istiwa'illahi 'ala al na'am na'am na'am haka fa ah, jazakallahu khairan muna uku ga watan jumadal ula nice rabiul akhir jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan februari watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya allah ya saka masa da alkhairi idan ana bi da karatu muna babi na bakwai babi na magana kan istiwa illahi al'arsh kamar da ambata muku farkon karatu istiwa illahi bai cikin rigima ba rigima ta sosai ba a tsakanin ahlus sunna hujjojin ta karara suke da mallamansu da almajiransu su ahlus sunna ba su da wani shubha game da istiwa illahi al'arsh kai ba ma mallamai ba ba ma ɗalibai ko almajirai ba ɗan gari wanda bai kusa inda karatu ya sa gaba ba ya san Allah sama yake saboda ka shakka ba ta da rigima kawai tsabagen dai kawai rashin kunya ne ko kore na hankali na wasu ka musun wannan kadiyat ba ta cikin kadiyoyin da aka yi ta sabani kansu Allah samu gane don ba ta da wata shubha kila wasu sai hari akwai wata shubha ko ku wasu kalamu da baka ka faɗi cikin wasu abubuwa can ma kila wa in ba kana ahlus sunna ba kana nuhin misali abin da ka magana idan an ka siffanta Allah da ta siffa sai ga kamar ta yi kamar dan adam to sai ka ɗan kyama ko ka ɗan hirgita na faɗin haka sai ta isa wallahi ma faɗinta ma shi ga ƙara bambanta Allah da makhluki saboda babu wanda kololo samaniya kololo al'arshi ne a ce ma an yi kama shi wannan kenan to a ƙarshe za mu ci gaba inda muka tsaya dalili na hamsin da biyu daga harkon littafi zuwa shahi na ɗari da ishirin da biyar wannan malam dalili da ya kawo wannan da za a karanta mana yanzu yana da shigewa duhu kwarai da gaskiya ɗan yi zuhi kwarai saboda malam datsowa ya yi bai ɗauko ƙadiyyar duka ba kusan hasali na yi ta inda bancin da tuntuɓar malamai da sauran littattafai na yi ta ƙoƙari in ce ƙilan ma faɗuwa ta yi nan ita wannan gabat ba na an makwahinta ba wanda yake duka malamai da sauran nuskohi sun tabbatar da nan take to illa dai kawai malam ya datsu abin na bai ɗauko kanan labaran ba amma muka ambata ayat ko ko muka ambata hujjar da malam ka son ya ambata to kila la'alla zai hita cikin wannan gabat abinda malaka ya son ya kokarin ya ce duk cikin halittun Allah ko ku wurare ko ba girgirai a ce sama safar ko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ko a ce ko ina irin ta suma cewa Allah yana ko ina ko ko ko a ce ƙasa ko sama ko cikin kaza ko cikin kaza babu inda Allah ya ayyana ya kwaɗi sunan wurin yace nan yake sama sai al'arshi kaga to shi labarin kokari sai ya ya ambata wata aya wadda ita ma nan wani abu an ka ayyana wanda kuma duk ahlus sunna ko ku hatta da su yan bid'a suna fassara ta da wannan dai kuma suna takaita ta ga mutum dai ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha a cikin ayat cewa ma kana li basharin mutum ya ambata Allah bai magana da mutum kai a matsayin ka dan adam mutum a nan duniya yau ma baka da baka kai wani ika za sallah ya azumi i zakka i haji a'a sai dai yau ma aike ta hanyar aiko ma manzon Allah ko ba haka ba shi manzon Allah akwai hanyoyi da yawa da aka yi mai sako ko ta hanyar ilka'i ko ta hanyar irsalin rusuli ko ta hanyar iha'i wahayi kenan waɗannan duka suna zuwan manzo hanyar nan guda uku ilka ko alwahayu ko irsalin rusuli to suna Allah ka aiko manzo shi ko manzo ya gaya mu amma kai dai matsayin ka direct bai ma magana to aya kaga ta magana kan mutun na ta yi magana ko kaga bata game duka ba kaga ba kore cewa kila yana wa mala'iki magana ba ba kore ba ko ba kore cewa yana wa mala'iki magana ba ba kore cewa yana wa wani manzo daga cikin manzanninsa magana ba tunda aya ta nuna haka ba kila an fahimta to tunda ta ta ayyana kawai bashar ta ce dole kuma an kawasa ta kan bashar ba an baci wani abu daban ba ai kaga ko wajen istiwa illahi arshi yace ko to babu dalilin zakar cewa al'arshi ka ce ko ina ma'ana ce ko ina tunda ya ayyana al'arshi to dole a batta ina fata kila mun gane bari ma ya ja mana bakin kila mu yi hasashen inda fassara take mu jiya malam karanta mana بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله دليل آخر وقال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوصي بإذنه ما يشاء وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإدخال الشك وإدخال الشك على من يسمع على من يسمع الآية أن يقول ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس أن يكلمه الله إلا أن, يكلم أن أكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أرسل رسولا وننزل أجناسا لم يعمهم بالآية فدل ما ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم wannan ayat kamar da muka ambata ta gabata a cikin wannan littafi a muhallin inda ƙur'ani kalamun ko makhalukun da ita ce malam ya kara ƙwarin gwiwa cewa Allah yana magana don cewa aka yi ma kana li basharin an yukallimahu Allah daga cikin hujjoji na Allah yana magana mun sharhinta ya diba shahi na 94 to nan dai abinda malam ka cewa wa qala Allah azza wa jal Allah madaukakin sarki mabuwayi madaukaki ya faɗa ya ce wa ma li basharin ba abu mai yiwuwa ne ga wani mutum ba an yi kallimahu Allah ya maganta da shi Allah bai maganta da wani mutum illa wahayan sai hanya uku na farko wahayi kalimar wahayan wa zamu fassara ta ilka'i ta kenan duk in ka diba Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa da Imam Sheikh Sheikh al tabari sun fassara wahayan wannan na farko al abinda al abin nan da malaman mantiki ka ce ma ilhami yawa ilhami malaman mantiki ka cewa su ko malama a ƙida suna ce al saboda kalima ce da ta fito ga bakin manzo sallallahu alaihi hadisi ya tabbata manzo sallar sallar ya ce jibrilu Allah madaukakin sarki ya kaɗa min cikin ruhi ruh kalimar ruh akwai rawu akwai ruh rawu tsoro ruh zuciya Allah ya kaɗa min cikin zuciya ta cewa ba wata rayuwa wadda za ta mutu face sai ta kammala cin arzikinta sai ta gama cin arzikinta babu abin da haku ce ma eh, a hankali sai ka gama sai ka samu saboda haka ku kyautata wajen nema babu da za arzikin kai ku ce ma duk wani hanzari za ka yi sai ce alqa manzo sai ce haka wannan hadisi ingantacce na ibnu ya kawo shi cewa alqa fi ru'i sai suka fassara wahaya din na ilqa jehawa abinda ce kawai malaman dake na cewa ilhami ko ba haka ba sai ayi ma ilhami mun sallah, sallam ayi mai ilhami Allah ya kaɗa ma cikin zuciya ta yi kaza ko kakkai kaza to sai haka nan shi ne Allah ya kaɗa ma wani daga cikin waɗanda ya kaso to suwa ne kaso ga wannan abin manzannin Allah sai ya kaɗa musu waɗannan kalimomi cikin zukata to sai haka ta samu aw min wara'i hijabin ko ya maganta da mutumin din bayan hijabi kamar wa kamar annabi Musa alaihi salamu annabi Musa yana magana da Allah wa kallama Allah Musa ta kalima amma ai bai ga Allah ba kaga tunda bai ga Allah ba wara'i hijabin kenan tunda ai bai ga Allah ba har ya roki Allah ya roki Allah ya bashi dama ya gaishe ko eh wa qala lan tarani walakin walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ko falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa ala kulli hal annan musa dai bai ga Allah ba amma mi amma ya magana da Allah ko to kaga min wara'i hijabin ko a samu haka aumi aw yursila rasula ko mataki dauku ya aiko mai annabi ya aiko mai manzo ma'ana jibril alaihi salam ehin jibril alayhi salam shine rasulun a cikin mala'iku innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin Allah ambaci jibril cewa manzo na yace wannan alqur'ani sako na da muka baka ta hanyar manzo zi quwwatin kaga ma'abuci karhi ehin kuma yace muta'in thumma amin muta'in samma wanda aka wada ana a can samaniya samma a can to dun mala'iku suna mai da sannan kuma amin amintacce na wannan sifofin mala'ika jibrilu na wadannan sune hanyoyi guda uku ko dai Allah ya ilka'i kamar da aiko ma annabi Muhammad kamar da aiko ma annabi Ibrahima inda yake ce ma dane inni ra'aitu anni inni ara anni azbahuka fanzur ma za tara kaga ba jibril an ka aiko masa ilka'i aka ce ma wannan ilka'i Allah ya sa mai cikin zuciya tashi ka yanke danka ya faɗa ma ɗansa aka na ilka'i to ko zan ilka'i sannan ko kuma mi ko kuma ya zan mukalama min wara hijabin kamar yadda annabi Musa alaihi salamu ko kuma mi ko kuma mataki na uku ya aiko kuma Jibrilu alaihi salamu Jibrilu in yazo fa yuhi bi iznihi ma yasha sai wahayin abinda aka ambata mai ko ko abinda Allah ya so mai wahayi kuma da iznin Allah fa yuhi bi iznihi abamir yaudu ila Allah bi iznihi da iznin Allah yayi wahayi gare ma ya sha'u abinda shi Allah ya so ai komai wannan matakai uku na abinda malam kasa ya ce mana. wa qad khassatil ayatu al bashara duna ghayrihim in kuka diba wannan aya karkashin aya wa an kace mutane an kace ta keɓance aya ba wasu ba min man laysa min jinsil bashar ta cire wanda ba jinsin mutum ba don a akwai wanda akwai kaga mala Allah madaukakin sarki yana sa magana kai tsaye ko ba haka ba yana jibril magana kai tsaye hasali ma jibrilu Allah ya yi mai magana da alqur'ani ne gaddan tariyan ya maganta mai yana maganta mai kuma ya harda ya zo ya ba manzo sallallahu alaihi wanda ina jin aqida mu ambaci tun hakun karatu na ciya ba da ash'ariya kace ba jibrilu kallo ga lauhul mahfuz ko ya ɗauko aya ga lauhul mahfuzi ya kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ko ko ba cewa an kai da an kace ya dauko kwafi an kashi baitul izzati a cikin duniyar sama ba wai daga nan kuma aka cewa kullum in za a kawo manzo sallallahu alaihi aya sai a ambaci a umurci jibrilu ya zo baitul izzati ya diba lahul ya diba wannan littafin ya dauko aya ya zo ya kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wannan duk ba daidai bane duk ash'ariyanci na duka sun kawo waɗannan aƙida na su kauce ma Allah na magana su kauce mu wannan su ce aya an ɗauko ta ko cikin lahul mahafuzi a can al'arshi ko kuma me ko kuma a baitul izzati a samar duniya ahlus suna suka ce duk ba ɗaya ba ko dai akwai shi kwafi ne cikin baitul izzati kuma mun sa akwai kwafi ne cikin lauhil mahfuz innahu innahu la qur'anun majid ko fi ah, innahu la qur'anun fi kitabin maknun kasu in kawo fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ala kulli halin <clears throat> Allah madaukin sarki kan wa Jibrilu magana da Qur'anin ya ja mai aya Jibrilu ya harda ce shi ko ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah na magana da mala'ika ko ba mu cewa kuma Allah bai magana da wasu halittu waɗanda shi ɗaya hisari tunda bai ambata ba bai ce muna bai yi bai ce muna ba mai ba mu kore ba mu tabbatarwa ko amma dai ayawa ta ambata baiwa baiwa magana bashar ce ko to sai malin shi kasan yace to abatta kawai ga bashar din yace walau kanatil ayatu ammatan lil bashari wa ghayrihim da lil wa da ayat ta hada mutane da wanda ba mutane ba gaba ɗaya ta kasance ce Allah bai wa kowa magana kana abada min ash-shubhati larabcin da ya hinisa ga shubha wanda bai da sassarkiya an gane wa idkhali shakki ala man yasma'u al-ayata kuma abin da ya hinisa daga shigar da kokonto ga wanda kajin ayat aba'ada min ash-shubhati aba'ada min idkhali shakki ala man yasma'u al-ayata akula in kana bukata da Allah yana nuhin kai kowa ya nuhi. to dun a hidda shubha ka asa wani ko ku a hidda shakku ga mai ji to an ya ƙuna cewa zai yi ma kana li ahadin zai ce. da ba mutum ɗaya kan nuhi ba da da mutane da mala'iku da aljannu da kowa Allah na yin kowa ko da kowa ya ka nuhi to da bashar ba bashar zai ce ba abin da ya zama kai tsaye ya zan wabihan ya zan bai ya kunshi kowa ya shiga to kamata ya ce ma kana li ahadin an yi yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula baiwa ga wani dot ahadin zai ce ko baiwa ga wani dot ko menene ko wane na Allah ya masa magana sai in wahayi na sai in ilka'i na ko kuma wara'i hijabin ko ya aiko masa manzon cewa ahadin zai ce ko amma kaga da yake ba yana nufin kowa ba bashar ya kaso ya faɗi sai ce li basharin an fahimci wannan to kaga inda ya ce haka fayar tafi shakku wal haira shakku da gidimewa na cewa wa aka nihi ko ana wana shiga ko wani bai shiga kaga duk zai dauka kudu ya wuce min an ya kula ya hiya ce ma kana li jinsi min al ajnasi ko ya fiya ce ya ambaci wani jinsi ya hiya ce ma kana lil jinni ya hiya ce ma kana lit tuyuri ya hiya ce ma kana lil bashari ko ya hiya ce ambaci wani jinsi daga cikin ajinasu in yana sun ya nuna kowa ko ba haka ba makar lahadin zai ce ko makar ba cewa zai makar da jinsi min ajinasi an ukallimahu illa wahayan aw min wara'i hijabin an ursila rasulan ko ba haka ba kaga watan watanzil ajnasa lam yu'muhu bil aya sai ka sa in kai haka sai ka sa dole kaga wani ka sa wani jinsi wanda aya bata kusa ba duk inda ya ce jinsi ya ambata wani jinsi kaga dole wajen jinsi bai shiga ko to bai ce haka nan ba sai an bata jinsin da ya kaso an fahimci wannan fadalla ma a abin da mun ka ambato sai nuna ala annahu akan shi Allah khassal bashara mutane ɗaya keɓance ko duna garihin ba wasu ba ko to wannan da shi an ce katsowa ya abin da ya kasan ya ce duka to haka fassarar ar-rahmanu ala take Ar-Rahman ya arshi istawa wai ambata is al-Arshi ambata ko to al-Arshi ambata Allah na da larabcin da inda yana nan yace yana ko ina ya san kalimar da yake sa wurin ba al-Arshi ba inda yana nan yace yana sama yana ƙasa yana gabas yana dama yana kudu yana arewa an zai faɗi haka ko ba haka ba to kaga babu dalilin da zai ambaci al-Arshi amma ka ce kai a'a ba al-Arshi yake nufi yana ko ina kila fahimta alhali a bashar din da ya ambata kun yi ittifakin ga bashar ya an ka tsaye da ita ba kowa ba kowa bai shiga kuma an ce ya eh, an ka ce muku a ah, to ai a bashar ya ce ai to baiwa ka za magana sai ku ce ba haka ya ce ba ai bashar da Allah yana son ya ce baiwa can magana to ai sai ya ce haka zai ce amma kana li ahadin ina fata an gane abinda mallan kafin ya takaita mana muddin Allah ko manzo sallallahu muddin Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ayyana kalima to dole a tsaya kanta subutan wa nafayan in kore ta sun kai sai a tsaya a kore ta ita ɗai. in isbatin ta sun kai sai a isbatin ta ita kaɗai. tunda Allah daukin sarki ya tabbatar ma kai ne sifat istiwa'i alal arshi to al ba ko ina ta ba ko al an san wani wuri na musamman wuri ko ba haka ba al'arshi ba yana nuhin ko'ina ba, ba yana nuhin dama ko hagu ko kudu ko arewa ba, ba yana nuhin karkashin kasa ba, wani wuri na da kowa ya sani to a tsaya nan ba a gami al'arshi a ce tana ko'ina. mun fahimci wannan daidai da nazarin wa ga aya Ta amma dai malam ya katso mana ita shi yasa ya bamu wahala sosai amma ina fata kila karatun ya fita dalilun akhar wa qala azza wa jal dalilun akhar wa qala azza wa jal thumma ruddu ila allahi mawlahum alhaq wa qala ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وقال ولو ترى إذ المجرمون ناجسوا رؤوسهم عند ربهم وقال عز وجل وعرضوا على ربك صفا آيوين فسر ظاهريتا إن كديت كي كما باب وان دليل استوائي كما هكذا دمر مفسر ما مجيا كجيا to sai ka ji ashe malam kokari yake cikin su da ga istiwa shi yasa malaman akida ka cewa irin zuhurin istiwa al istiwa ilahi al arshi ta kai baka karatun surumuni wasu ka ce kai ba rubu ba sumuni a cikin qur'ani baka karanta sumuni face sai akwai istiwa ilahi cikin waɗannan ayoyi kowane sumuni ka san ko hizib guda ko ai sumuni muka ce sumuni ba takwas ba hizib araba he takwas ko to wane ɗaya bisa takwas sai ta ƙunshi ayatul istiwa'i cikinta yasa suka ce zuhuri ne ya wuce sai a yi jayayya to ga wata magana nan malam zai wa qala azza wa jal thumma ruddu ila Allah maulahumul haq sannan a da su zuwa ga Allah a da su zuwa ubangijinsu ubangijinsu na gaskiya suwa kila ka ce su mu ko su mu musulmi ko su kahirai ko mu duka ka ce duk ga Allah za mu koma ko? Ah? to ashe yanzu ko yanzu ka ba kanka amsa to nan inda kake fa babu Allah ne kenan za a koma ta inda yake ashe akwai wuri ne inda za a koma ko ba haka ba an kace za a koma jan Allah to ashe ba nan ba to walau tara <laughs> walau tara da ka ga iz wukifu lokacin da za a tsaye da su ala rabbihin ga ubangijinsu kai da ga ban mamaki ranar da za a tsaye da su ga ubangijinsu ashe akwai wannan ranar kuma akwai inda za a kai su ka san ko ba nan za a yi ne ba wa qala Allah sake cewa law tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ka ina ma za a ce kaga lokacin da kahirai suka kunyata hujjoji suka yi musu yawa sun ka soke kai gaba ga su babu abin cewa can kasan za a zo wa qala azza wa jalla wa uridu ala rabbika saffa za a gifta su ga ubangijinsu sahu sahu duk waɗanda ayoyi abu guda malanka sun yi hita ashe inda mutane suke daban inda Allah yake daban a inda mutane suke yanzu ba na Allah yake ba malam ja ka je ja mu je في كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا wa فيه وأنه مستو على عرشه بلا كيف والاستقرار وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كل كلامهم يقول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفس يريدون بذلك التنزيه والنفس ونفي التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل آمين kullu zalika yace duk ayin da mun ka ambata ma duk abin da an ka ambata ya dulle yana nuni ala annahu akan yadda al'am ya akan cewa shi ubangiji laisa fi khalqihi bai cikin halku ne bai cikin halitta tai bai cikin waɗanda ya halitta duniya bai cikin ta cikin ko mu nan bai cikin mu kila fahimta zatullahi abi zati bai cikin mu kaga ka san haka kenan da an ka ce yana tare da inda Allah ma'a sabirin inda Allah ma'a alladhina hasanu inda Allah kaza kaza ka san ma'iya waccan ko ba haka ba bin nasari wat ta'yid wal ma'una amma shi Allah bai zatihi bai cikin mu bai kasa bai sama bai kaza bai kaza wannan haukata ko ba haka ba ehen sannan kuma yana ko ina to kila tahi a waccan tahi zama haukata tunda waccan korewa ta an kai ehen wannan rarraba shi na an kai sai su fi da ya taho ya da rudewa sai ce to ba a rarraba Allah ko ba a dunkule shi wuri guda ka gani kuma bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai son bai kasa kuma shi na ka ibn taymiya yana ce ma ibn taymiya wai zan jiki na ya siffanta Allah shi wanda ya ce haka kaga ashe duk abin nan to wannan ayoyi suna nuna mana Allah bai cikin halittu ne sannan wala khalquhu fi halittu ba cikin Allah ba wa cikin Allah kila an fahimta wa annahu ina kai Allah yake Allah mustawai na da arshe yana daidaitacce akan al'arshin sa bila kai babu takayifi babu siffantawa an gane ba bila kai wal istiqrar sanan wal istiqrar baka cewa gincire ko zaune yake ka bashi kalmar da bai umman da ita ba kakkai umman da ita an fahimci wannan wa ta'ala Allah ya ɗaukaka ya wuce amma ya kula zalimin zalimun abinda azalumai ka faɗi game da shi ya ɗaukaka uluwan kabira ɗaukaka babba don ku su azzalumai falam yuthbitu lahu fi wasfi haqiqa ba su tabbatar ma Allah haƙiƙanin abin da ya tabbatar ma kanshi ba duk sun ka ce duk abin da ya faɗi don majazina ko ba haka suka ce ba don majazina babu haƙiƙa to Allah ya wuce wannan wala aujabu lahu bi zikrihim iyahu hadaniya su tabbatar mai lokacin da suka ambato nai su tabbatar mai wahadaniya ba zamani shi kadai zo a lokacin da duk kai tunanin cewa kalima kaza baka sama Allah baka sama Allah ita kuma ya samu kai ne ita to baka tabbatar mai wahadaniya ba dun cewa kada kai baka samai dun mi tun tayi kama da makaruki ko tayi kama da to sai da kai tunani sai da ka sawwala tayi kama sai da ka samu mai takwaranta Ka auna sai kaga sun yi kama sannan kace to ka aba Allah ita sai da ka gama tashbihi sannan ka kore ta kila an fahimta a lokacin da dan bid'a ka cewa kalima kaza ko siffa kaza ko abu kaza na Allah da ambata maka ne ba a kiran Allah da shi saboda an kamanta Allah da makhluki to yayi tashbihi wa sai da ya shabbaha ya auna ya ga sun yi daidai a tashi kwakwalwa sai ce to ka a ci haka nan ta yi daidai a nashi gani sai ya kore kaga ga zan mushabbihun mu'attilun to ba su ashe kenan a lokacin da yi tashbihin Allah sannan ka kore mai ta Allah to kai wahadaniya din ce ka ambata mai wahadaniya baka ambata mai zama shi kaɗai ba duk ya kamata ya zama shi kadai wanda ya zama shi kaɗai a matsayi ne na Allah ya zama shi kadai a sifofi ne duka wanda kai ka san da kanka ya hakira shi ka san bai kama da kowa ba to ai ko sifofin haka ya kamata su zama Allah samu gane malai ce domin kullu kalamihim duk magana yan bid'a unu yana koma ila ta'til zuwa kore ma Allah siffa duk siffa Allah ta'til duk suna kore ma Allah siffa wa jami'u awsafihim dukkan siffofin da za su kawo tadullu suna nuni ala nafi kan kore Allah shi wani misifai suka kawo bai sama bai kasa bai dama bai hagu shi ne ka ce da larabci laysa lahu amamun wai duk mu da larabcin don haka yake laysa lahu amamun wala khalfun wala yaminun wala shimalun ko wala fawqu wala tahtu wala kullu wala juz'u to me ka nuhi kaga duk gaba ɗaya waɗannan ausafu din gaba ɗaya dullu ala nafi ta kore Allah gaba ɗaya ta kore Allah shi yasa shekul islami lokacin da yana muƙabala ga wani sai ce to kaga kai mai bauta ma gumki ma ya hika duk shi na bauta ma abinda akwai kai kana bauta ma babu to wanda ya kore ko ina ce ko ina Allah bai ne kaga ku ya bauta ma babu yace to shi da shi bai bauta ma gumki yana ga wani abu tsayayye da ya aje guda ka bauta ma an fahimta wannan ha yana wani karin magana nashi yace masu ta'atili masu kore mu Allah waɗannan ce bai ko ina suna bauta ma babu masu tashbihin Allah suna bauta ma gumki mushabbiha suna bauta ma gumki mu'attila suna bauta ma babu to duka kuma ahlus sunna ya koro da gare su wa jami'u usafin tadullu ala nafi yuriduna bi zalika tanziha wai suna sun tsalkake Allah tanzih tanzih kalimar tanzih da suka kawo ma bid'a ta ma don babu ta cikin aqida ahlus sunna ko ba haka ba eh, eh tanzih shi yasa ma da suka zo sai suka yi ta kokarin wahalar da kansu laysa lahu makanun wala jihatun ko duk bid'anci na cewa Allah bai da makani baka cewa haka. ba a ce Allah bai da makani wala sai a ce da ka ce Allah yana al'arshi a ce to yawa Allah makani ko ko ku yawa Allah jiha aljihatu abinda aljihatu da larabci duk da dai hausa mata ta are ta da wannan ma'ana bangaren abu jiha kace jiha gabas ko jiha yamma ko jiha kudu ko jiha arewa ko to sai a ce yawa Allah jiha jiha sama kenan ya ce to Allah ba a mai jiha sannan ba a yi mai makani to duk wanda ya ce ma haka nan tashin warin dan bid'a na don daga cikin ƙa'ida ƙida ba ambata ma Allah ko wace kalima wadda bai ambata mai bai ambata ma kai ne ita ba sannan ba a kore ma Allah kalimar da bai kore ma kai ne ba Ko mi kaudin ka na sun ya kai bi Allah kika kore mai abin da bai kore ma kai ne ba cikin Qur'ani ya taba cewa bai da makani a Qur'ani a Qur'ani ya ce akwai inda ya ce laysa lahu makanun sannan a hadisi akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lahu makanun to baka cewa Allah lahu makanun baka ce alaysa lahu makanon duk wanda kace bid'anci na dun bai kore ma kai ne su bai ambata ma kai ne su ba ina ina fata mu gane babu inda yace laysa lahu jihatun kila fahimta to baka cewa Allah lahu jihatun ko ko laysa lahu jihatun kila fahimta duk ba a cewa haka nan shi sa kawai akida kaza yanda ya tsaya misali da <clears throat> Qur'ani ya tabbatar ma Allah yana da idanu ko a ina ne ko tajribi a ayuni na ko yau mun tabbatar da haka nan ko a hadisi ya tabbatar ma Allah na da saku a Qur'ani ya tabbatar ma Allah da hadisi akwai Allah yana da yadun Allah yana da kadamun kafa ko da sauransu ko amma ina jin kila mu taba samun kalima Allah yana da famu ba famu baki a Qur'ani ko hadisi mun samu ba mu samu ba babu ruwan mu da tabbatar da ko kore ta ba kore mu Allah ita baka tabbatar mu ita ba ta cikin abin da ya faɗa ma kila fahimta bai ambata ma ita ba saboda kakai kai kaurin ka cika faɗe ta bai kore ma ita ba kakai kai kaurin ka kore ta kawai ka tsaya bakin kawai abin da ya sanar sheka sauran kuma wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wannan bai cikin aikin ka saboda haka ce ma Allah na da jiha ko ko ka ce ma Allah bai da jiha ko laysa lahu makanun kauɗi na karambani na wuce manzon Allah na kila fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce ma Allah bai da makanun ba sannan bai taba ce ma Allah lahu makanun ba isti'malul makani bid'anci na mun fahimci wannan na'am malam yace yuridna bi zalika tanzih suna sun tsalkake Allah wa nafi tashbihi su kore ma Allah tashbihi to manzo malam yace fa na'udhu billahi muna neman Allah tsare min tanzihin da duk tsalkakewa yujibun nafi wa ta'til wanda dai ka tabbatar da kore Allah ko yohintar da Allah daga siffofi ne in dai ya hintar da Allah daga siffofi ne kore ma Allah siffofi ne su at tanzihi to Allah ka tsare mu da irin wanga tanzihi irin wanga tanzihi kan cewa, to Allah ya tsare mu da shi an fahimci wannan da kyau dalilun akhar dalilun akhar qala Allah azza wa jalla الله نور السماوات na فسمى نفسه نورا والنور عند الأئمة لا يخلو من أن يكون أحد معنيين إما أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى فمن زعم أن الله يسمع ولا يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه وتكذيبه بكتابه وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وروت العلماء عن عبد الله بن عباس أنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى فإن بين السماوات السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك قال الله عز وجل الله لكن سركي أنا شوى الله نور السماوات والأرض الله شيني حسك سمي دكسا فسمى <coughs> فسمى نفسه نورا الله يكرا كيش نور wa nur nur kuwa haske inda al'umma a al'umma la ya kalu min an ya kuna a hada ma'anayayin bayyau hintuwa yana ɗauka ɗayan ma'anoni biyu imma an ya kuna nuran yusma'u a yura imma ya kuna nuran yusma'u a nuran yura haka zama karanta shi ko ya ko da ya kasance haske wanda aka gani haske wanda aka ji to fa man za'ama anna allaha أن الله يسمع ولا يرى ولا يرى فقد أخطأ في نفسه رؤية ربه لا وكان تاشي مبني للمعلوم إما أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى ko dai ya kasance haske mai ji haske mai gani in ma ya haka ɗayan ma'ana ko kuma ɗayan ma'anar da malam bai ambata ya bai ji bai gani ko to Allah nurun na mai ji mai gani wa man za'ama anna Allah yasma'u wa la yara faqad akhata'a wan faqad akhata fi nafsihi ru'yata rabbi wanda ya riya cewa Allah yana ji bai gani ko ko Allah ana ji ne ba a gani nai faqad akhata fi nafi ru'yata rabbi yayi kuskure wajen kore ana ganin Allah wa takzibihi bi kitabihi kuma yayi kuskure wajen ƙaryata littafin Allah wa qawli nabiyhi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙaryata ƙaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wara warawatil ulama malamai sun ruwaito Ana abdullahi ibn abbas daga abdullahi ibn abbas annahu qal abdullahi ibn abbas ya ce tafakkaru fi kulli shay wala tafakkaru fi dhatillahi ta'ala duk da dai hadisin da'ifi na wannan amma yana da madadi wanda ingantacce mai kusan kama da shi ga hana an bata kasa mu ƙara fassara wanga ta kwana tafakkaru ku yi tunani in ji abdullahi ibn mas'ud ba daga zuwa ga annabi ba tafakkaru fi kulli ku tsaya ku yi nazari ku yi tunanin ku gano komai amma wala tafakkaru fi zatillahi ta'ala kar ku zanna ku yi tunanin ku ce za ku gano zatin Allah wa inna bainas sama'i sabi'ati ila kursiyihi saboda abin da a tsakanin sama ta bakwai ya haka sama ta bakwai to nan zuwa al'arshi saba'atu alafi nurin akwai haske dubu bakwai to wa huwa shi Allah fauka zalika yana birbishin haka kaga sarahatan ya nuna ma Allah na sama ko to da hadisin da'ifi na komi daɗi ne gare mu komi zama hujja ce gare mu inda da'ifi na ba mu ba da shi amma sai ku duba can kasa Aliki na 29 kasa yace akhrajahu abu shaykh abu shaykh shi ya da hadisin fi kitab al-azma a cikin littafin sa al-azma an ibn kitab al-azma cikin littafin sabadi na ba littafi bane an ibn abbas radiyallahu anhuma yace huwa da'if amma yana da rauni أما وقد ثبت من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أما حديث يثبت لا عبد بن عباس دلا عبد الله بن عمر من طرق تهان يد داما عند الطبراني وجد الطبراني في الأوسط وابن عدي ابن عدي أكاوش وابي نعيم ابن نعيم في الحلية إيه، إيه، ابن عدي في الكامل بالتالي الكامل شيكو ابن ابو نعيم كن التاين سأل حلية حلية أولياء الله سنة كينا wal bihaqi da imam al bihaqi ya kawo hadisin fi shu'abil imani shu'ab jam'ina rassan imani ko na wancan hadisi na ya na cewa imani na da rassa 60 da yan kai ko 70 da yan kai ko a'laha la ilaha illallah ko wa adanaha imatatul adha anit tariqi to waɗannan da an kace bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shina sai imamul ya ce to bare ya ɗauki shi kuma sai ya karado su sai ya bi hadisai yana ɗoka yana ɗoka sai ya tattaro waɗannan guda saba'in da bakwai saba'in da yankai ɗin nan to suna ya tattaro su wajen saba'in da yankai ta haka ma sai ya rinjayar da saba'in da yankai na tunda hadisin cewa ya rawi cewa ya bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una shu'ba sai ce to saba'in da yankai na saboda hadisan da ya karkaɗo sun kai saba'in da yankai masu magana kan wani sai ya sa masa shu'abil iman jam'a shu'uba shu'abil iman bilafzin to ga lafazin da ya hito kuma wanda shine ingantacce tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillah ku yi tunane ga halittar da Allah ya yi kai nazari yi karatu kai scientist na to komi na halitta kana da dama yi nazari game da ita sararin samaniya cikin karkashin ƙasa harkar ruwa harkar halittun Allah harkar ɗan adam harkar dabbobi komi za ka yi nazari da karatu a ciki nai amma wala rufin lahi? shi ga Allah ce sai ka gani wa Allah yake kakkai kawai shi ga Allah wada an ka faɗa ma tsayanan ka maimaita wada an ka faɗa ma shikenan ba a sun ƙari ba a sun rage maimaita abin da an ka faɗa ma to haka lafazin yake au tafakkaru rufi ala illahi wala rufin lahi, ko kuma a wata ruwayat ku yi tunani cikin ni'imomin Allah ala'i ala'i ni'imomi ku yi tunani ga ni'imomin Allah da ya muku dama duk abin da Allah ya duniyar na ni'ima ta yi ga dan adam ko ba haka ba sammai din da kasai din da duka komai to ku yi karatu ku yi nazari ku yi bincike game da su halat malak amma game da sha'anin Allah ba a sa tunani a ce a gano Allah kila mun fahimci wannan to wannan shi a hadisin da ya tabbata to kuma ciki ne babu abin da muka bida ko babu magana fa inna bayna as-sama'i as-sadiya ila kursiyihi sab'atu alafi nurin wa huwa fawqa zalika babu shi cikin hadisin kaga ba wanda muka kawo na ba duk da malam da ya kawo shi ya kawo shi dai kawai bai inganta ba kila an fahimta babu hujja ciki amma hujjojin hadisai ga sunan zamu ci gaba warawatul ulama dalilun akhar وروت العلماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العبد لا تزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى حتى يسأله عن علمه وروت العلماء ما لم يسرويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي أنه قال شيء النبي ياتي إن العبد حقيقة باوى لا تزول قدماه إن ما لأكاشي آه لا ربت إليه أمن آه نفس حديث منسنشي لا تزول قدم عبد bayani inda Allah ta kaza kaza ba innal abdi ya fara ba amma hadisi yana nan Bukhari da Muslim Tirmidhi ya waito shi ai gashi nan ga namba ta 30 kasa zamu karanta innal abda hakika bawa can cikin sama mu karanta ta kuna sama hakika bawa la tazulu qadamahu qawahu ne ba za su gushe ba baine da Allahi azza wa jal shina gaba ga Allah hatta yasalu bai dagawa da wurin in ya tsaya gaba ga Allah hatta tsala sai Allah ya tambayi an ilmihi daga iliminsa me da iliminsa in kuna son hadisin wanda malai ya kawo shi ba haka yake ba ya kawo shi kila da kana kun san mayya malamai sukan kawo hadisai da ka lokacin da kila babu littafi kusa gare amma mu diba ga hinan ba na 30 wanda malai ya hidda shi akhrajahu tirmidhi imam tirmidhi ya hadda wannan hadisi rakam ga nan hadisi nan 2419 fi sifatul qiyama a sifar qiyama babi na kenan bab rakam namba ta daya bilaf ga lafazi ne a can cikin littafin wanda yake a harshen manzo sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umri fima afnahu wa an ilmi fima fa'ala wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah وقال timiri حديث حسن صحيح وهو كما قال حديثا وليك لا تزول قدم عبد kawahun bawa ba za su daga da inda suke ba ba za su gushe su ba wurin su ba Kadama ma guda biyu nan saboda za a dafa zuwa ga abdin sai an ka shahi nunun kadamani sai aka ce kadama abdin ko mhm yada abila hadin yada ko biyu abdin kawahun bawa ba za su gushe ba inda suke ran alkiyama hatta yus'alu sai an tambaye shi kaga ba hatta yus'alu ba hatta yus'alu sai an tambayi an umri game da rayuwa ta shekarun da Allah ya bashi duniya shekara kila 40 ko 50 ko 60 ko 70 shin fi ma afnahu ina ya karar da wannan shekaru me yayi me ya karar da wannan shekaru wannan kamar magana ta shekaran jiya na cewa ah, manufar samun ka a duniya huwa bauta ma Allah ka tahoyi ko shi babban manufa babban aikin da ka zo duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to duk neman kuɗin ka neman abin da ka ci neman kaza neman kaza da in Allah ya baka ko bai baka ba to ba dai dalili na na baka baka bota ma Allah ba ba dalili bane ni ka tahoyi duniya shi Allah zai tambaye ka to rayuwarka ina ya kare ta za a tambaye wannan tambaya sannan wa ani ilmi game da ilimi ne fi ma fa'ala bi aikata ga abin da ya sani kaga nan matsalar take ma ko eh eh ilimi ne to shi wanda bai ilimin ba to kaga ai ina ganin musiba bisa musiba wani ya hebo ne fa kware da gaske kakkai kakkai kake da mata wancan yan wazan turmi eh eh ma wacce Allah ko maka kai ma wai wai wai wai azabat mallami wanda bai aiki da ilimi tahi azabat jahili ba ga shi yace haka nan shi yace haka nan ba maganar manzon Allah ta ba shi malami yayi a za a yi mai azaba guda na ya saba ma Allah yayi shi ko jahili biyu gare fa missa bai sani ba ko ba haka ba sannan missa ya aikin ai kamar kahiri da musulmina kila an gane eh kai kai kai la ilaha illa muhammadu rasulullah kai da ku amma matsalar ka kana sallah kana azumi to sai ka dan bar wani abu cikin ayyukan ibada shi za a cajin ka shi wannan abin to shi ko an ta kun ko la ila illallah bai to kaga abin aiki bisa aiki ehem sai an zai to hitun la ila illallah an rasa shi in eh, akula sosai wa an ilmi fi ma fa'ala ilimin da Allah ya bashi ilimin da ya nema me yayye da shi tambaya ta biyu sannan wa an mali ita ko dukiya ita ada tambaya biyu ita kanta tambaya ta farko ga dukiya ita ada a da biyu ko tambaya ta farko min aina iktasaba ina samu dukiyar sannan wa fi ma faƙa ina kashe ta ita kaga shi ilimi ba ko tambaye ka inda ka samu shi ba don harkar girma da arziki ta an sani yawwa shi ilimi sannan ita rayuwa Allah ya baka ita ba a tambaye inda ka samu ta amma kuɗi fa ina ka samu su ina ka shigar da su to wannan shi ita ita ajira ne ita ta wasu ka tsayewa shekara arba'in ana tambaye su kan matsalar dukiya wani har ya daɗe da shiga aljanna nan na manzo sallah sun ka cewa talaka suna riga shiga aljanna bisa masu kuɗi da binisful yau da rabin yini da rabin yini suka cerewa lokaci suka cere mai in dan dan dan dan talaka in talaka ya shiga aljanna da sahe to mai iri ne ma'aikaci iri ne eh, mai mai irin aiki ne na aikin ibada da komi nashi amma wanda ya tsara shi kuɗi mai kuɗi to saboda ba za ba a ci ana yi ba a tsare da bincike to wancan zai shige shi aljanna bi nisfi yawm da rabin yini kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin ehen kaga shekara 500 kenan shekara 500 wa an jismi sannan jikinsa fima abla ina ya tsofar da jikin irin karhin ga da Allah ya bashi zane da kyau tsaye da kyau ina ya tsofar da shi tambo kaza kariya kaza mi'ak kaza ina ya abin da kaga sai mutum ya ɗauke ta yinsa ya san inda zai mutu ya san yadda zai tsohar da kai ne ko ba haka ba ka tsohar da kanka cikin hanyar Allah ka tashi kana yaro kana harka ibada kuma ka mutu ciki ko ba haka ba shi ne ma arzikin ka ma abinci ne ma abin sha ba hana ka shi ba wannan duk ni'imomi na waɗanda janibai ba su ne primary assignment naka ba wannan duk masu zuwa ne daga baya Allah mu gani wannan shine hadisi ingantacce wa qala timiz tirmidhi imam tirmidhi yace hadithun hasanun sahih mala yace ho kama qala wa dai fadi haka take ingantacce ne wannan shine hadisin saboda in zaka har da ce har da cewa ga na kasa to amma tambaya me ya alaka wannan hadisi da mala ya kawo da istiwa illahi kila fahimta ko tambaye kenan ina magana Allah na sama raddi na yake masuwa kuma hucewa Allah yana ko ina ko ba haka ba ko ina to kai sadda za a tsaye da kai gaba ga ubangiji ina na kake ko ina kana ko ina sannan kai a'a kana wani wuri a yananne to ga ashe Allah ba ko ina yake ba akwai inda Allah yake ko ba haka ba to wurin nan da Allah yake to nan yake kaga batun cewa ba Allah makani duk shirme ta ko ba haka ba amma muku babu hurta makani tunda bai hurta ba kai ne shi ba babu cewa makanun lahi ko ba haka ba ehe amma dai tambayi kanka lalle za a tsaya kusa ga ubangiji lalle kai karan kanka za ka tsaya gaba ga Allah to kuma kai kai ka san kanka ba hudu kake ko shidda ba ba kana gabas kana yamma kana kudu kana arewa kana sama kana kasa kai ka san ba haka kake ba guda kake kuma kololo guda kuma wuri guda mai huska guda to gaba ga ubangiji ne kake huskance shi kuma gashi ga ka to ina na kake kuma ka ce Allah shi yana ko ina an fahimci wannan to wannan ita hujjat to duk wannan kokari na mallan ta istinbadi ga kwala kwala nan warawatul ulama وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ فقالت في السماء قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها فإنها مؤمنة وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء daga cikin hadisai waɗanda ba su karɓar tawili waɗanda hatta gaggagaggan 'yan a sun yarda da su illa kawai dai sai su daɗe kunna su shuru ba su da wani abu da su duk malamin da ya san Allah sai dai bai shiwa bai cewa komai sai ya shiru ne amma bai tawilin wanga hadisi sai wanda bai san Allah ba shi da kokari ya tawili hasali ma zaka sa magabata yan bid'a na can magabatan su ba su tawilin wanga hadisi ruhe shi suka yi ba su karanta shi ba su ambato ne amma ni an ba tsaya su irin ta tawili na hauka irin mutanen yanzu da suka yi wannan hadisi ah, alhamdulillah muna kitabut tawhid muna at tawhid wa isbatu sifatu rabbi azza wa jalla to da da na tsawala da na wasa'a sosai amma da yake ibnu khuzaima zai ku irin dabi'a ce wanda kun ka sani zai baje hadisin yayi ta nannagi yayi ta yayi ta raddi kai ne kwara kwara ya bi shi kuma yayi ta caccanza zarwayoyi ne wannan duka don su zo karshe zai babin kai ne akan mi akan illahi wannan wakafa Allahul mu'minin tala ibnu khuzaima ya doke mana wannan amma dai abin da mu karanta cikin hadisin mu diba mu gani warawat ulama malamai sun ruwaito anna rajulan wani mutum ma'awit bil hakami ko yawa shi sahabi na wato wani wani wani ja'iri da yake ya ya ya ko da ke ba to ja'iri za a ce mai dan shi'a na da shi na abdul jabbar shi da ya kai takaicin hadisin ya rasa wadda yi da shi sai ya ɓaci shi sahabin ma gaba dai ce ma sahabin ya yi aiba kawai na jahili na saboda haka ba a kula da shi ko da ya kuro to hadisin ga bai sani ba saboda ni saboda wada hadisin ya zo sai ya zabga mai asha na ji shi a kaset ma'awaci bin hakam din nan hadisi din gashi nan su bukhari su muslimu su abu da su tirmidhi su nasa'i su ibnu majah har mu wadadi ya kawo shi ko ba haka ba kuma dukkan su ƴan mutanen garin ƴan mutanen kasar garin ƴan malikiya na ko ba haka ba eh dama da shi muka hujjace su ko ba haka ba kun ce malikawa wake to ana da maliki ga arwalla ga sallah aqiba ta ga aqida anya duk wanda ya samu matsala aqida ba ya ce ko ina aqida bai san inda Allah ne yake ba to kaka bi shi kai kaka ina ya kai kai tunda bai san da Allah yake ba to imam malik aqida ce Allah sama yake kuma ya kawo hadisin Allah sama yake hatta da cikin muwadda kuma kace kai malikiya kake amma Allah bai sama to wai wai kure da kai da imam malik kaga akwai matsala ko ba imam malik ya rawaito shi alhamdulillah welcome wannan hadisi ma'awit ibn al-hakam a sahabi na wata rana ya jawo ita wannan bayar Allah bai wace ce ya kawo ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya mai narratin ya ambata mai abin da ya guda ya ce ya rasulullahi wannan bai wata ce tana yi min kiyo ga ƴan ƙananan bisa shi na shi'a ko tumaki da awaki ta hau dutse da su sai da can guda ta gangaro ta kwaɗo ta yanki to shi abin da ya hasala shi ni an na hawan duci ko ba haka ba hatta ya yi sanadiyar halaka mai dabba ta to duk da dai ta yanki an dan tsira da naman ta ko amma jin hasal din da ya taho kuma kun san kamar baiwa ko ko a ce dai ga ta kasa garai sai ya saboda hasala su yammare ta sai da yammare ta sannan kuma sai ya ga tana sannan kuma sai ya ji tausanta ya ga bai mata adalci ba wannan ai kaddara ce mai wara ga kowa kuma harkar bisa ina ka san ma zan zata hawa bisa kana tare tara da tara tara da tiya an kara bale kaza bale kaza sai ga bari to mi zai ya wanke wannan marin da ya mata ya kankar wannan kasara kaga in yan mare ta ko a shari'a ai babu wani abu ni Allah yi ce mutun yan mare bawa ne ni Allah yi to amma sai ya gani a irin nashi ihsani ya kamata ya kankare layi ne sai ga me kamata yi yayi mata babbar kyauta ya yanta ta Ta ko san ba babu kyauta gare kamar wannan saboda haka a mambari ya to shawarci annabi sallallahu alaihi wasallam a irin dabi'a da al'ada da tarbiyya ta sahabbai ba hu zartar da komai sai sun tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam to shi amma harin ya jawo ta fa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kaji kaji kaji abin da ya faru gare har na kai marin ta hakka za hakka za ya rasulullahi ina son in wanke laihina in ɗan tata kaga ya dace in tata to dama kuma yan ta mumina shine ai ai harka addini ko shine mai lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tas dinta ya gwada ta tana da imani ko ba ta da sai ce ke zo kawo mai ita aina Allah ba ita tambayar to shi asalin hadisin wannan ma'awacin hakam abin da sa abdul jabbar ma hayar sokai shi ah, abubuwa uku sun ka faru gare shi na kuma sai ya alakantar da abin lokaci guda wanda ba lokaci guda yayi ba wannan kaga shi anya ga wannan kana shakkun imani ne shi wanda ya wannan to amma har sad da ya shigo musulunci ya shigo musulunci lokacin ba hana magana ba ayan sani ko ina jin ko anan gulu marayi mun karanta hadisi na cewa sabon manzo sallallahu sai suka ce mun kasance muna magana sai da Allah ya saukar da aya wa qumu lillahi qanitina fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalami kaga lokacin in ka kabbata sallah Allahu akbar kana ce matsawan ka dan matsona ko dan gurgusa Allah dan buda mai shiga kana ilahi alau farko sai mi daga ba sai Allah sauka da da yau ka ako magana shi yasa malaman tafsir sun kace hukumu lillahi qanitina ku tsaya ku shiru qanitina nan alqunutu as-sukutu kamar da hadisi ya fassara to ma'awish bin al-hakim shi wanga mai na matar ga lokacin da ya shigo bai san da wannan ba ko ko ya san da ana magana amma an saukar da aya ayi shiru sai bai sani ba saboda haka sai ya zo cikin sallah ya atushewa sai ya ce alhamdulillah sai aka kallai sai ce su miyar na sun na ce alhamdulillah eh? to shi da ya shi wancin ya kaciya wai jahilin da bai kosan ba a magana cikin sallah ba ka ji wagga magana wai jahilin sahabi na bai kosan ba a magana cikin sallah ba shi wa gaga abin da kamata a ce mai ashe jahili bai kosan ana magana cikin sallah ba bai ba sun ashe an yi tarihin ana magana cikin sallah bai kosan jahili ya wuce haka nan wanda bai san umirna na sukuti wa nuhina anil kalami ba kaga ya jahilci abin wai shi na aika suka shi wannan to shi na da lokacin da ya tuye wannan shi na ya ci da dino cikin sallah shi ma ya ce kuma yana cece cikin sallah za ku hadisi mun yarda amma an hana lokacin duk ba hana ba sallah hasali ma ta kwar in ka karanta farkon sallah sai ga kaɗan kaɗan na ta da cika har ta zanwar take yanzu ko ba haka ba ba ma raka biyu aka yi dole ba duk kowa wace ko ba haka ba da sauransu ko an ka da an ka abin gaske aka cika sallar sallar tayi a sallar tayi an ka cika sallar gina an ka cika ta sallar ce an ka bar ta hakan ba mu da hadisin to ya ba a samu sahabi yanzu ya raka biyar ta sai ba ko gida ko ba haka ba ya ce haka man ka saba ka ce mai ni su Abdullahi bin Mas'ud manyan manyan sahabbai din ba a same suna wasu abubuwa cikin sallah da ina Abdullahi bin Abbas wanda tun Makka musulunta tun maka yan musulunta duk mayar da an kai da shi an kai har madina amma bai san in an kai rukuyi har manzo Allah ya rasu bai san in an kai rukuyi ana aza hannu a bisa gwayya ba saboda mi saboda tsohon sallar da ya sani kuma ita saba ita ana ana aza ana gane hannu haka a sa cikin tsakiyar celailai amma ce haka ya sani kuma bai koma sanin bai koma dibin siffa annabi sallallahu alaihi wasallam ita wacce ya sani kuma ita ya kai to ka gani kana kana bin nan in mutum bai wannan dami zai nuna ma bai san wada hadisan suke ba bai san wada shari'a take ba in ya ce shi wanga wai sai ce ni sai ce ai wanga da ka cewa hasali ma wanda ya kawo hadisin jahili da bai ko san ana ba a magana cikin sallah ba dan zuciya na sai da yamma riba ya ce wai kalmomin da ya ta yi kenan to kaje irin wannan abu Allah ya samu gani yace mata manzo sallallahu alaihi wasallam anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin sauda manzo sallallahu ya shi mutune yazo wani mutun yazo manzo sallallahu yazo manzo sallallahu alaihi wasallam ko annabi yace anan yazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wata jariya wato bai wasa sauda baka wannan sauciya sauda yana cikin mi aka ce mai tasalsul ko eh cikin kada malaman hadisi ko hatta da siffar da aka ga mutum a faɗe ta ko musalsalun Eh, kulma a ta alawasafin ko? Hmm, ma amma wallahi an banil fata? ka za ka kada haddasa ni hika iman auba da an haddasa ni tabarsa ma ko? Hmm. faƙala ya rasulun lafiya ce ya mazu Allah ini uri da wani ati ƙahafi kafara ce ina sun yi ‘yan tafi ga wata kafara wata kafara ba ta rantsuwa ba ta zihari ba ta wani abuta ba ta kankare marin da ya yi mata فهل يجوز اتقها زن ايويتات يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انا بيتي متكيبو الله اين الله انا الله يكي امام السفي cikin kawaidi ba ce wala yuqalu aina Allah ba wala yuqalu aina ba ce ba ko cewa aina ka a ce aina to ga annabi ce aina Allah shi duk kwajjawo hadisin ga kwajjawo hadisin ibnu taymiyyah ce daga wannan kacewa tambayan mutum aina Allah sunnana tambaya ta ma ka tambayi in za ka yi mai jaraba ka ce ayin Allah ya ce sunnata su zukan bida ma sun ce ba a ce ayin Allah ko eh, annabi ya ce da kai ne ayin Allah ina Allah yake kala sai ta ce fi sama a amintun man fi sama'i eh an yakhsifa bikum al-ardh a amintun man fi sama'i an yursila alaikum hasiba kaji ta ce fi sama irin amsar da Allah ya bai فقال النبي يتشي متى فمن أنا مي أول qala anta rasulullah waɗannan ba su a shaɗa biyun ba kaga ya tabbatar da tasin Allah ko ba haka ba tambayar ta ma ɗaya ina take bai koce mata ke da shi ba ashe yadda da Allah sama yake yadda da Allah na duk wanda ya ce ma bai da Allah suke ko Allah bai da shi ba shi yasa ba ta da kaida ko Allah bai da shi ba bai ce la ilaha illallah ba shi na kai ba wani ke ba sai inda Allah yake ba an sai ka san inda yake sannan ka yadda da shi ko sai ka yadda akwai shi to shi bai ko yadda akwai Allah ba kaga bai ce mata ke imani da Allah ba a tashhadi Allah a tashhadi na Allah ilaha illa bai ce mata haka ba aina Allah duk wanda ya san inda Allah yake yada da shi a gani shi yasa mala yace da kawai suna son su kore Allah ne kawai amma bari su kore inda yake suke bai ko ina shikenan sai ma saukin koruwa aina Allah qalat as-sama qala faman ana qalat anta rasulullah فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بيتي اتقها فإنها مؤمنة ‘yanta ta ta kaliman ma ce mata mu’mina, ba musulima ba, mu’mina, ƙaratil arabu amanna, ƙullan tu’minu, walakin ƙulu a salamna, walan ma ya da hulil iman, fi ƙulu, to, ita waga ya shiga, ya ce ina ha mu’mina, ta kai irin waɗanda abubuwa waɗanda ba su buƙatar tawili, amma duwane wani zai tawili. wai sai ce wai wasu za ce ai a abin da yasa dama manzon Allah shina tambaye kowa daidai hankali ne to ita hankalinta bai ɗauka wasu abubuwa don hankalinta hankalin jahilata wai sahabi yake ce mu jahila wai hankalinta hankalin jahili jahilata ka san ji jahili sai an kama abu kusa kusa in yace mata yana ko ina ba ta ganewa shi yasa an ka tsaya mata wuri lalle ba ta ganewa in ya ce mata yana kuna Allah ba ta gane ƙwarai da gaske ba ta gane amma tun ta gane ya ce mai tana sama ko kuma sai da haka nan Allah samu gane wa hada dullu ala anna Allah azza wa jalla ala arshi fawqa as-sama mala ce wannan yana nuni akan Allah yana bisa arshi ne kuma sararin samaniya alhamdulillah kaga duk duk Najeriya ce suka ash'ariya suka yi ko ba haka ba to duk kuma waɗanda ka ce musu ash'ari waɗanda ka ce maka ne ash'ari to kun bai da Allah sama yake ba to ya abin yake kaga akwai matsala ko Allah ya samu gani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik